والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا Allah تعالى ليقدر ya kaddara don masu wannan من mai dan ci gaba da karatunmu na littafin al'adabin mufarad wanda imamu muhaddisina ma'ana muhammad ibn ismail al-bukhari ya wallafa allah ya kanka da rahama a yau wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi. kuma yau muna sha hudu ga watan uku ma'ana watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiyya za mu tashi a babi na goma sha hudu hadisi na ashirin da bakwai يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب لا يسب والديه mawallafin littafin ya ce babu zai magana akan cewa kada mutum ya zagi iyayen ma'ana duk ɗan ƙwarai baya zagin iyayen قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن هميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه قالوا كيف يشتم كيف يشتم الرجل والديه قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه أخرجه المصنف في الهبة والجزية والأدب ومسلم في الزكاة وأبو داود في الأدب والترمذي وأن حديثي bayan imam bukhari ya koro isnadi wanda isnadi ne ingantacce har zuwa ga sahabi abdullahi ɗan amr dan mahaifinsa sahabi ne shi ma sahabi ne abdullahi ɗan amr dan as yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min al-kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai an yashtumar rajul walidai shine mutum ya zagi iyayensa iya daga cikin manya-manyan zulube wanda sai ka basu za su ga aljanna shine mutum ya zagi wa iyayensa suka ce yaya ya a yi mutum ya zagi iyayensa qala yashtammu rajul fa yashtammu abahu wa umma shine ya zagi wani mutum ma'ana in ya zagi wani mutum misali yake da yake da wani mutum kaza na zagi to idan wannan mutumin ya rama kowanne daga cikin su ya ga iyayen idan wannan mutumin ya rama kowanne daga cikin su ya zagi iyayensa in ɗaya bai rama ba kaga ɗaya ne daga cikin ya zagi iyayensa ma'ana abinda hadisin ke nuna mana cewa in ka zagi iyayen wani to ka zagi naka iyayen shi ka wani hadisi na salama nuna cewa kai da wani za ku iya zagin iyayen ka zage shi ya zage ka to kowa ya zagi iyayen wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin alhiba kitabul hiba da kitabul jizya da kitabul adab kamar yadda imam muslim ya fitar da hadisin a kitabul zakka abu dawud ya fitar da shi a cikin al'adab sannan imamu turmidi ya fitar da shi a cikin sunan nashi sannan ga shi imamu bukhari ya fitar da kawo shi a cikin littafin al-adabul mufrad ma'ana babu ne da yake hana mutum ya zagi iyayensa ma'ana ka zagi uban wani ya zagi ubanka in kowa ya zagi iyayensa shi sa dukkan dan kwarai baya yadda yayi wasan zagi ma'ana ka ga wani abokinka ne wannan kuke wasan zagi kana ganin shi ka zagi mahaifinsa ya zagi mahaifinka to duk kun zagi iyayenku in aikata manya-manyan laifukan da Allah baya gafartawa sai an tuba Allah ta'ala ya tsare mu قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مقلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن harith ابن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالد لولده لوالده أو أن حديث الله الإمام البخاري يقول إسنادي زوى محمد بن حارث ابن الحارث ابن سفيان يزعم ينادي سوى أن أروة بن عياض للي أروى ابن عياض يا باشا الأباني شيكم أروى ابن عياض ce ya ji abdullahi dan amru dan sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manya-manyan laifuka ne ɗan adam ya ja a zagi mahaifansa an yakuna sababan li abawaini ya zama shine dalilin da ya ja aka zagi iyayensa sawa'un sabba ahadan aw ada ahadan ko dai ya zagi wani wancan ɗin ya rama ko ya cutar da wani wancan ya zage shi ashe in baka son a ma iyaye kada ka zagi iyayen wani muna ganewa sannan kar ka je ka cutar da wani ta hanyar da zai yi fushi ya zagan ma iyaye abinda malamai ke cewa in kai ne ka zama dalilin da yasa aka zage ka to ka ga an zagi iyayen ka aikata mummuna aiki saboda addinin musulunci zaman lafiya yake so muna ganewa shi ita a hadisin abu huraira abu hurairah yana koya wani ladabin zama da mahaifi yace la tamshi yanna amama abi kada ka yadda ka ringa tafiya a gaban mahaifinka ga tafiya ta kama kai da mahaifinka to kar ka shiga gaba waye ka shiga gaba mahaifinka nabi wala tajlis qabla idan kun je guri za a zauna sai mahaifinka ya zauna sannan za ka zauna Wala ka je kawai kai kirjarin ka nan ya kulo shi bari in zauna a'a sai ka bari ya zauna sannan abu na uku wala tad'uhu bismihi kada ka ringa kiran mahaifinka da sunansa sai dai ka ce mai abba ko baba ko malam ko wani suna makamancin wannan ka koye sunansa amma ba a kiran mahaifi da sunansa muna gane ha sannan ya ce wala sibba be ma'ana kada ka gawo kuma a zage shi kada ka je ka ringa yin abin da za a zo a ringa zagin mahaifinka ko dai ta hanyar ka zagi uban wani shi ma ya rama ko ka zagi mahaifiyar wani shi ma ya rama kaga wannan directly kamar yadda hadisin bayan magana ka zagi iyayenka kuma dan kware ba zai je zagi iyayenka shi yasa Allah yake wa kullahuma qawlan karima ka ga musu magana magana ta mutunci sannan kada ka yadda ka cutar da wani ta yadda zai fusata ya zagan ma iyaye saboda kima su saboda darajar su muna ganewa ma'ana wannan hadisin na koya mana kada mu zama dalilin da za mu jawo a ringa zagen mana iyaye Allah ta'ala ya kama dace babinmu na sha biyar babu ukubati ukukil walidain wannan babin zai magana akan ukubar da za a yi wa wanda yake saba ma iyaye ma'ana wanda yake saba ma iyaye yaya ukubarsa take قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا أيينا ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر به مع ما يدخر له من البغي وقطيئة الرحم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك wannan hadisi البخاري يقول يقول إسناد زواج أبي بكر أبي بكر شين نفي ابن ibn أبو بكر دبان أبي أبو بكر دبان shi abu bakra sunan shi nufai ibn al-hari shi kuma abu bakar sunan shi abdullahi ibn abu kuhafa shi kuma ya je wannan shi ma sahabi ne na annabi sallama muna gane ba an ban ta ba shine sahabin da hadisin sa ke cikin bukhari wanda wata rana ya tubo sallah masallacin annabi sallama sai aka yi ruku da aka yi ruku'u shi kuma daga nesa kamar a ce kofar masallacin tana kan nan an yi sau eh, an yi rukuku daga kan sai kabbara harama sai ya rukuku ya taho ciki sai manzal kalma da azama, manzal Allah yace waye wannan abu aka ce shi shine sai ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka ayin samun lada amma karka kashi a wata riwaya kuma zadakallahu hirsan wala ta'id Allah ya kara maka kwadayi amma ba sai ka sake talla. ba malamai kace to me aka hana aslan ya taho da gudu yana zuwa cikin masallacin sai ya kabbara sai ya ruku shi malamai kace tahowa da gudu wannan haramun ne an hana amma in ka shigo masallaci kana daga nesa da an yi ruku'u kafin ka shigo cikin sahun za a iya dagowa daga ruku'u to daga inda kake sai kai kabbara harama kai ruku'u sai ka shigo cikin sahu a a to a dukkan ka zo cikin sahu in kuma ka ga dama za ka yi tsaya a gurin sai an dago ana dagowa to sai ka tabo da kafar ka zuwa cikin wannan sahun ina ba an gane wannan ya yi daidai a cikin musulunci to wannan hadisi ya danganci zuwa ga Abi Bakra Allah ya kara masa yadda yace annabi yace daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ma min zambin babu wani zinubi a cikin zinuban da ake aikatawa a bayan kasa ajdar da ya fi cancanta an yu'ajjila an yu'ajjila an an yu'ajjila li sahibihi al-uquba da ya fi cancantar a gaggauta wiwa mai wannan zunubin ukuba ma'ama yuddakaru la tare da cewa za a yi masa ukuba da gaggawa a duniya amma kuma tare da abin da aka mai tanadi na ranar alkiyama to ba wani zunubi min albagi sama daga zalunci wa qati'atir rahim da kuma ɗinka zumunci babu wani zunubi da ya cancanci amma ukuba nan take a duniya kuma a ajiye ma wata za a yi ma a lahira sama da zalunci da kuma wato yanke zumunci muna ganewa zalunci albazu ya zama kala biyu zaluntar al'umma zalunci ne shi ta ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba sai ce wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun malam yace az-zulm wal khuruj an ta'ati al imam zaluntar mutane haramun ne kuna da shugaba na musulunci ka kima ya da'a shi ma wannan zalunci kuma irin wannan zaluncin da ya kanka yake goma don ya ce ya ayyuhan nas innama baghiyukum ala anfusikum sakamakon zaluncin ku yana komawa ne zuwa gare ku da kan dan adam ne zai zama azzalimi shi ta hadisin qudsi yace inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu na sanya zalunci ya zama haramun a kaina kuma na haramta muku kada ku yi zalunci shi ta yace inna allaha la yazlimu mithqala dharra wala yazlimu rabbuka ahada idan Allah ya faɗi azaba sai ce ma kana Allah li yazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun su ne suke zalunta kawo kansu amma Allah bai zalunce su ba saboda Allah ta'ala baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada da dai ubangijinka baya zalunci to zalunci haramun ne zalunci na daga cikin abin da ke sa mutum ukuwa yanzu yanzu a duniya sannan da yanke zumunci to anan ana magana akan babun da yake magana akan ukubar ukubar da za a yi wa wanda yake saba ma iyaye amma sai a kawo zalunci a kawo mai yanke zumunci wanda ya kuma rumin ce ai babu zalunci sama da saba ma iyaye tsakaninka da ɗan adam ba wanda zaka zalunta sama da iyayenka idan kana saba musu muna gane sannan na biyu suka ce yanke zumunci duk wani wanda kake da zumunci da shi waye haɗa ka da shi iyayenka ne duk wani wanda kake dangantuwa da shi zuwa ga ka ce mai ɗan uwa ne ga mahaifinka ta kowace irin fuska waye haɗa ka da shi mahaifinka ne sai dai zama ƙanin mahaifinka ko wani mahaifinka ko baban mahaifinka ko mahaifin mahaifinka ko ɗan man mahaifinka ko ɗan ƙaninka irin wannan alaƙa ce da wannan mahaifin bai zama a cikin su ba ya kai dace kai dan uwan wasu ne ba dan uwan ba bane sai suka ce to ba wanda za zaka yankewa ka saba mai ya zama kayi cikakken yanke zumunci sama da iyayenka domin duk wani da kake tunanin kana da alaka da shi ba wanda ya hada ka da shi cewa sai iyayenka to da ka saba ma iyaye yana daga cikin me yana daga cikin saba ma iyaye yana daga cikin a yanke zumunci shi kama ka ce shi isa Allah ya haɗa mai narko yanke zumunci narkonsa ya yi kama da narkon wato kikan kai don ya ce falasaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأتمهم وأعمى kaga كاغو suke دكي zumunci زمنتي allah ya يا su sannan zai mai da su kurame zai mai da su makafi a ranar alkiyama wannan narkon azaba ne kafin ka sami irin zaka dade a cikin alqur'ani sai da ilo man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahum azaban azima to sai dai wannan kisan kai babu dalili kisan kan da Allah ya haramta saboda da haka hadisin yana da alaka da saba ma iyaye ta fuskar qati'atul rahim domin ba wani yanke zumunci da ya zama mai mugun zunubi sama da yanke zumuncin iyayenka ta hanyar saba musu ba ka musu abin da ke so ba ka mutunta su ba ka kimanta su rayuwarka ba za ta yi albarka ba Allah ta'ala ya tsare mu قال حدثنا الحسن ابن بشير قال حدثنا الحكم ابن عبد عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة قلنا الله ورسوله أعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وكان متكئا فاهتفز قال والزور أخرجه الطبراني والبيهقي وقال الحافظ سنده حسن wannan hadisin bayan malam ya koro isnadi zuwa ga Imran ibn Hussein wanda Imran ibn Hussein sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma taquluna fi zina wa shurbil khamri wat tariqa me za ku faɗi game da laifin zina da laifin shan giya da laifin sata me matsayin su a gurinku. ku sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai muka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hunnal fawahish su ɗinnan alfata ne innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan kuma ga Allah ya hana aikata alfasha fawashi jam'i ne na fahisha Allah ya ambaci luwaɗi da alfasha أنا بتنجاني أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال أن لا إكرام الواد دمي الفاشاء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال الله كراك الفاشاء كأورما تم ما يفنك كما يد زمن الجاهلية كي الله كراك الفاشاء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا تغرمت عليكم ما لم يسكت أبو الله شيء نفيد الفحشة الفحشة شيء مفرد muna ganewa an kira ruwa ma da alfasha an na fakan gane الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ها سكت الفواحش كو الفحشة shine duk abinda zunubin sa yi muni wannan abin ana yinsa ne da gabbai ko ana yinsa da baki to wannan shi ake kira alfasha muna gane ba ana kiransa fahisha ana kiransa fahush ana kiran shi fahsha'u sannan jam'insa shine alfawahish muna gane ba to duk abin da zunubin sai ya muni kaga ai luwadi muni zunubin sai ya muni akan mutum yana luwadi muni gare ka zina munin ta yayi yawa rowa munin ta yayi yawa to shi ya kira shi ta annabi sallallahu alaihi waɗannan alfasha ne kaga anan ya ce zina alfasha ce shan giya alfasha ne sata ma alfasha ne muna gane sai ce hunnal fawahish Sune munanan ayyuka wa fihin al uquba sannan kowanne daga ciki akwai ukubar da Allah ya ajiye a kansu zina in kayi aure za a mara jini in baka yi aure ba za a ma bulala ɗari a ɗaure ta shekara ɗaya shan giya za a ma bulala sata za a yanke ma hannu kaga dukansu suna da ukuba laifuka ne da suke da prescribed punishment da gurin Allah ba a jiran wani ya zo ya ce aika za a kamata a yi musu shi ta yi wa fi hinnal ukuba akwai ukuba tabbatacciya da Allah maɗaukin sarki ya zayyana lallai ai musu ita muna ganewa sannan sai ce ala ukun bi akbaril kaba'ir ku saurara ba na ba ku labarin mafiya girman manya-manyan laifuka ba ka tattara ƙananan ka ajiye su a gefe ka tara manyan to a cikin manyan waɗanda suka fi girma waɗanda suka fi girma ƙananan ajiye su adama ta allabi ne ya taribu na kaba'iran isi wal fawahisha illal lamam إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ملكا كريما كان الذي في إنباك يمنع الله لا إيا يافما ina cin wa yafiru ma duna zalika liman yasha to sai ce in an tara manyan manyan dirban wannan wannan kaba'ir ne wannan kaba'ir ne irin su sun yi rubutu akan al-kaba'ir to an tara manyan sai ce bana ba ku labarin wanda suka fi girma ba a cikin manyan a wata riwaya ta bukhari da muslim sai ce sai suka ce kunna bala ya rasulullah kace eh, ga ya mana ya ma aikin Allah sai ce ashirku billahi azza wa jalla hada Allah da wani Allah baya san wannan shirka ka bautata wani ko ka hada Allah da wani to wannan shine mafi girman zunubin da Allah madaukakin sarki ba zai yafe ma ba haka Allah ya cika littafinsa da cewa duk mutumin da ya mutu yana shirka dan wuta ne inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wa nugrun faqad iftara ithman azima da a cikin sura daya innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين jiya da muka lakta na jawo aya cikin suratul an'am na karshe Allah bayan an tara annabawa 18 yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da za su shirka duk Allah ya bata ayyukan su shi ka Allah yake kiran shirka da zalunci wani gurin yace wa malil zalimin min ansar wa malil zalimin min nasir malil zalimin min hamim wala shafi'in yuta kaga dinnan shirka Allah yake wal kafiruna hum adh-dhalimun na kaga da shirka ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to shirka Allah baya ta sanne ce hukukul walidain da saba ma iyaye takura ma iyaye yi musu ba daidai ba wannan shi ma iya daga cikin manyan laifin da suka fi kowane laifi girma a cikin manyan masu manya ne sannan wa kana muttaki'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida akan hannunsa fa tafaddi sai ya tashi ya zauna a kan gwiwoyinka zama irin akan gwiwoyi ka jire sa ƙasa ka zauna muna ganewa ya zauna sai ce wa zuru da kuma ƙarya a wata riwayar ta bukari da mutum ya ce alawa qawlu zuru wa shahadatu zuru da magana ƙarya da shaida ƙarya ha kawai yanzu ka zo ka ce a in yi kaza bayan baka sani ba ha kawai ka zo ka ce ba a yi bayan an yi yanzu mutanen da ke yin shaidar ƙarya akan bidiyon da ake yada akan gwamna tana da yawa wani sai zai ce ai bai yi ba waje ba bai ba wani sai zai ce yayi kuma abin da ba ka har da malamai sai ga malami ya zo yana ta wai wai wai in yana goyon bayan gwamna sai ce ai dama ka'idar addinin musulunci almuttaham bare wai duk wanda ake tuhuma wai kubutacce ne shine muke da shi a Nigeria law shine presumption of innocence ana samun shi a criminal law cewa idan ka aikata laifi an kawo ka gaban kotu za a tume ka to akwai presumption of innocence shine kai mai gaskiya ne har sai an tabbatar ma da laifi to amma akwai bambanci tsakanin dan kaɗan tsakanin na islamic law da kuma conventional law idan karanta turqul hukmiyya na na ibn al-qayyim da al-muwafaqat imam shatibi ka karanta al-fatawa na shaykhul islam ibn taymiya za ga suna cewa kalmar almuttaham bare ka'ida ce ta islamic law ta dokar musulunci cewa duk wanda ake tuhuma mai laifi ne sai suka ce amma wanda ake tuhuma ya kafi gida uku akwai mutumin da asalinsa mutumin kirki ne kowa ya san mutumin kirki ne misali ba a san shi yana zina ba mutumin kirki ne sai wata ran aka zo aka tuhume shi da zina to wannan almuttaham bare hatta tasbuta idanatu wannan mai ba mai ba mai laifi bane tunda da kan ba a san yana yi ba mutumin kirki ne amma yanzu an zo an tume shi wannan mutumin kubutacce ne har sai an ya kawo shaidun da musulunci yake so shine a samu shaidu guda nawa guda hudu malaman musulunci suka ce da yanzu a zo a cikin mutum da zina na ɗaya zai ce na gan su turmi da taɓarya na biyu ma ya ce haka na uku ya ce haka na hudu ya ce a'a ni dai da na zo tsirara kawai na gan su malamin musulunci suka ce to wannan ba za a mai haddin zina ba yayi ko bai ba yayi mana tun da guda uku suka zo suka ce sun ganki turmi da taɓarya kuma an yadda da su reliable evidence witnesses yayi a idan mutane amma a idan shari'a bai yi ba naka ba za a mai haddi ba kai imamu shafi'i ma sai ya kai makura imamu shafi'i yace su waɗannan guda uku sai an musu haddi na ƙazaf ta musu bulala kan to sai aka samu mutumin kuma da mutane ba su san halinsa ba ba sun zai iya yin zina ko ba zai iya yi ba shi ma sai aka tuhume shi da ita to shi ma wannan almuttaham bari hatta tabbuta idanatu shi ma wannan kubatacce ne har sai an tabbatar amma sai aka samu wani mutum duk wanda ya san shi a mazinaci ya san shi a gida ko a waje ba wani layi da bai sani ba a cikin sabon gari ba wani hotel da bai sani ba na fasadi a cikin gari wata ran sai aka zo aka tume shi da zina to wannan ba za ka mai amfani da almutahan bare ba shi ba kwatacce ne. yanzu shi ake jira ya zo ya tabbatar da cewa bai yi ba inda dama can ya kama yi wannan ba magana ta bace ibn al-qayyim ya faɗa a cikin at-turuqul hukmiyya haka imam shatibi a cikin al-muwafaqat haka shaykhul islam ibn tayyiya a cikin me a cikin littafin fatawa to amma sai mu zo mu ringa da shaidar zin. wannan ya zo ya ce gwamna ya yi wannan ya zo ya ce gwamna bai yi ba shaidar zurce abin da mutane suke gani na bidiyo za su iya cewa ya yi za su iya cewa ya yi domin akwai hanyar da za a tabbatar da cewa bai yi ba hanyar da za a tabbatar da cewa bai yi ba shine a kawo expert da suka san yadda ake harkar bidiyo suke wannan abin karya ne ina ba kan gane wanda shi kansa wanda ya tuhumar ya ce to tun da dai abin nan haɗawa ne shi ma a haɗa shi gashi yana karɓar dala ya faɗi wannan kuma har yau ba a haɗa shi ba kaga ni a fahimta ta a idan mafi yawan mutanen Kano shine wannan abin ya faru shine abu ya faru amma a je kotu a tabbatar wannan wani abu ne kuma na technicality na shari'a ba lalle bane ya iya tabbatarwa a kotu ko a shari'ar musulunci akwai laifin da za a yarda mutum yayi amma ba za ka iya gabatar da shaidu ba haka ba za a hukunta shi ba yanzu mutanen da suka zo uku suka ce sun gan shi yana da nan sirmi da tabarya guda ɗaya zai ce ya gan su tsirara dan Allah wannan yayi ko bai ba yayi mana a zahiri yayi amma an je kotu ta musulunci za a ce bai ba saboda ba a samu shaidu guda hudu ba amma wannan rashin hukunta shi kuma yake tabbatar da cewa bai yi ba kaga to akalla abin da ya kamata kai shine kai shiru kai shiru ka jira a yanke hukuncin da za a yanke amma abin mamaki sai ka kalli malamai sun je suna goyon bayan abu wani abu da zai baka mamaki ma sai ga malami sai wai sai ce wai wai an yi wa nana Aisha wai sharri kamar yadda aka gwamna wannan sharrin ita ma nana Aisha an mata sharri dan Allah ya yi don Allah da gwamna da na Aisha nagartar su ɗaya sannan kuma ka ce haka Aisha da kanta sai da ta faɗi cewa manzala tattalama sai da ya ce mata a lokacin da aka fito wannan magana har ta zuba ta da lafiya saboda abin da ya zabe ta ba zai je duba ta ba sai dai zai wuce ce Kai tikum ya jikin yar ku take ta ta ai lafiya ta kawai sai ya wuce wanda ƙarshe har ta nemi izinin su za ta gina ta koma gida annabi su karama ya yana shawara da mutane yin shawara da sayyidina ali yin shawara da barira duka a cikin hadisin bukhari daga bashi ne aka saukar da aya inda ga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibarahu lahu adhabun adhim azwa gurin ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin kai haka je gurin da Allah ba da ka'ida yace al khabithatu lil khabithin wal khabithuna ملك الرسال والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله Allah yake in iskan mata ne iskan maza ne amma tsarkakan mata na tsarkakan maza ne karke nan Aisha ta kowace irin mata tsarki saboda mijinta ya fi tsarki tsarki kamar da haka manzo Allah ya kaura ce mata da aka tune ta to ko me ta yanzu kuma kuke zuwa ku je ku kakumi gwamna ne kuke so ku samu amma ku ne shabba haki da cewa wai wai Aisha an mata irin sharri sannan ita Aisha muna munafikai ne suka mata shari'a, dama gaba ce da Annabi sallallahu alaihi shi dan jaridan nan munafiki ne Allah ya saukar da ayati shi munafiki ne musulmi na irin ka la'alla ma ya riga ka shiga aljanna to shi ka abinda malamai kamata shi ne su ji tsoron Allah gwamna ba zai iya ma arziki mutane nuna ne suka bi gwamna suka zama talakawa mutane nuna ne suka bi gwamna suka zama talakawa kai mutane nawa ne suka gwamnan ni na san wanda ya gwamna sai da yana cire fankar gidansa yana cire waye na gidansa yana cin abinci daga baya juyin demokradiya ya dan samu dama shikenan sai sai samu nutsuwa mutane ne suka ciya man da lokal gwamnati zuwa ta kofi mutane ne suka majalisa ba da kofi suka zo kan da ƙarya kuma sai ya za ka kamanta Aisha da ganduje Aisha fa ya za a yi maka da ai da an kuntarabo ba za ka taɓa iya hada su ba wannan fayar aljanna ce tun tuna duniya an ce ya aljanna ce shi kuma wannan ɗan uwanmu ne ɗan lalube ne roƙon Allah muke ya tausaya mana ya samu a ciki har yanzu ba tabbas amma an kamanta shi shi san za ku yi tunawa wata rana malam Ja'far ya yi wata lakka akan illa harshe a cikin ya zo garin nan da a cikin ya zo garin nan lokacin yana vice president saboda irin manganin da yake aka jefe shi Adamu Turoma a lokacin minista ne sai ya ce wannan jifan da aka yi wa ya yi kama da jifan da aka yi wa manzala Salama a garin Taifa saboda tsabagen son zuciya yanzu kenan ya kamanta ciku da Annabi sannan ya kamanta mutanen Kano musulmi da kuma mutanen Taifa kafirai ka kamanta a da da da manzo Allah rijani saboda ba su da alaƙa. imaninsu ba ɗaya ba su ba ɗaya ba halittar su ba ɗaya ba halinsu ba ɗaya ba hanyarsu ba ɗaya ba kuma ka zo ka sabbanta shi saboda ka bajin sun zuciya kana so ka samu kuɗi a gwamnati ya za ka da a za ka ce imanin ba ɗaya ba aji ya haɗu alaihi salama duk annaba fa dukan su Allah ya dijiniya da su cewa in annabi salama ya zo za ka tashi daga annabi jagora ka zama annabi mabiyin annabi za ka ajiye littafin ka na attaura da injila zabura ka zo ka bi alqur'ani wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrantum wa akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash kai Allah madaukin sarki ma yau annaban ka shi ce man walla ba da dalika idan annabin ya zo kuka juya baya kowanne annabin ka ula'ika humul fasiquna daga ranar kun zama fasikai ga ci gurin maka idan maka yadda da shi ba sai me ku me da shi ba dama kuma yanzu ba me da shi ba idan ka duk magana da zaka faɗa ka ta a cikin magana ta mizani mai kyau kar ka yadda kai ƙarya kada ka bayar da shaidar ƙarya ka tsaya akan gaskiya shi sa manzo Allah da zai faɗi wannan kaulu judin sai da zauna akan kafarta sannan ya ce wa zur da maganar ƙarya wani hadisi ce da shaidar ƙarya da maganar ƙarya Allah ta'ala ya tsare babu buka'il walidain babun da zai magana a kan kukan iyaye girman zulubin ka sa iyayenka shi kuka saboda rashin da'a hadisin mu na 31 haka ne ko قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخرج عن قيسل أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من الأقوط والكبائر آه أولا الحديث عبد الله بن عمر yake ينكو كان إياي ما ناسبه saboda bakin ciki da kake sa iyayenka su yi kuka don wannan bakin cikin to yana daga cikin saba wa iyaye kuma yana daga cikin manya-manyan laifuka ma'ana karka yadda ka zama daga cikin masu saba ma iyayensu wani abu da na manta ban faɗa ba a hadisin da muka karanta na na ƙarshe hadisin da ya magana akan shirka da hukukul walidain da kuma azur ina ba kan gane za a kila in ana in ana takriji a kasan naka za a ce hadisi ne da'if haka ne hadisi ne da'ifi saboda yana da illa guda biyu illa ta farko alhakamu ibn abdul malik da'ifi ne amma ku gane muna da riwaya sahihi ya cikin bukari da muslim da ce wannan amma shi isna shi hadisin da wannan isnadin da'ifi ne amma da isnadin da ke cikin bukari da muslim sahihi ne ina ba ta mun gane to shi wannan isnadin yana da matsala guda biyu matsala ta farko al-hakam ibn abd al-malik da'ifi ne malaman hadisi sun da'afa shi wannan yake illa ta farko saboda akwai al-hakam ibn abd al-malik da inda ya ga al-hakam ibn abd al-malik a cikin isnadin hadisi to da'ifi ne da'ifun ne mustarib al-hadith ibn adi ce al-ahadith allati amlaytuha lil hakam an qatada minha ma yutabi'uhu alayhi istiqad wa minha ma la yutabi'u hadithan da hadithan gida biyu ne shi da ne amma akwai riwayoyin da sika suke yi su kaga hadisin ya zama ingantacce saboda waɗancan fiqat wannan kuma a samu mutaba'a ta sikat ba kaga wannan da'if ne to shi hakan ibn abdul malik da'if ne mustarif ana gane ba sannan illa ta biyu al-hasan al-basri hasan al-basri sika ne amma yudalli sika ne shi amma yana yin tadlisi me tadlisi a ilmin hadisi suka ce tallisi a larabci idan an ce ma tallisi ana nufin duhu abzulam shi ne duhu كما أما علم الحديث أنا تأخفاء العين في الحديث شيني كأوي بي أسين حديثي دان أكي حديث يا إنجانتا تيا أكيين تدليسي أحديثي سكتي نبريكم يا تيتي تدليسي جدابيوني آه وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيك وأن ينقل ممن فوقه بأنواع والثاني لا يسقطه لكن يكتب أوصافه بما به لا ينعرف shi mai bautuli abin da yake yace shi hadisi mudallis gida biyu ne sai ya kawo ta taswiya me tadlisu taswiya shine misali na yi ruwaya gurin alaramma shi kuma yayi riwaya a gurin wannan amma wannan da'ifi ne shi fika ne amma wannan za'ifi ne sannan shi kuma wannan ya yayi riwaya a gurin wannan shi ma fika ne kaga idan nazo ce daga wannan zuwa wannan hadisin ya zama za'ifi saboda wannan za'ifi ne amma shi sun yi zamani da wannan shi a ma sun yi zamani da wannan da haka idan na kai sai ce daga wannan sai ce kuma an wannan saboda ba zan ce haddasa ni ba saboda bai bani labari ba in na ce haddasa ni bayan bai yi ba na zama kazzab hadisi na garin ga zama mawzo ba zan ce sami'tu ba saboda in na ce sami'tu na nuna na ji shi ni da shi in aka gano za a ce ni kazzab ne ina yin ƙarya a hadisi amma sai in ce an misali na roƙo daga Isma'il Isma'il daga Muhammad Muhammad daga Ibrahim Isma'il Ibrahim Muhammad Isma'il Ibrahim Muhammad to shi ibrahim ɗin ba ne ni idan da sun ce an isma'il misali ce haddasa ni isma'il ko sami'tu isma'il kaga akwai mutum akwai akwai ibrahim a tsakani wanda yake da'ifi ne ba zan ce to ba zan magana ibrahim ɗin ba sai ce an muhammad kaga na cire shi na cire da'ifi yanzu mutane ya tana ganin duka mazajen da ke cikin hadisin duk ne dan hadisin ya zama ingantacce muna gane wannan sai ka ce wannan shine mafi sharrin tadlisi aka ce baqiya ibn walid na yin wannan shi sa abu mithir abu mithir malamin hadisi ne da da aka haife shi a shekara ta 140 bayan hijira ya riga imam bukhari zuwa abu mithir sunansa abdul a'la ibn mithir ibn abdul a'la ibn mithir sannan ya mutu a shekara ta 218 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda yace wanda yake yin irin wannan tadlisin shine baqiya ibn ibn al-walid shi sai yake wata magana da ta a gurin malaman hadisi sai yake cewa ahadithu baqiya laysat naqiya fa kun minha ala taqiya ahadithu baqiya laysat naqiya fa kun minha ala taqiya wai abin da ke tawai hadisan baqiya ibn al-walid yace laysat naqiya ba su da kyau ba masu tsafta ba ne na kai ɗalibin ilimi fakun minha ala tafiya ka kula sosai akan waɗannan hadisan don yanayin yanayin ta suya, sai zai cire ma bari sai jona ma sika da sika sai ka ɗauka hadisin ya inganta shine al'awwalul iskatu li shayki wa an yanqula mimman faqahu bi an wa an sai ce wasani la yusqituhu kala na biyu shine ba zai cire wannan malamin ba lakin sai dai duk siffanta wannan da'ifin bima bihi la ari. da abinda ba za ka gane shi ba mana gane yanzu idan nake, idan zan yi misali bari misali da da malam mahmud misali mahmud Tabu usman mana gane ha to kaddara da'ifi sai wani yake so ya yi riwaya amma yana so ya bagarar da mutane ko dai ya faɗe shi da sunan da ba nasa ba ko sifar da ta ta ba ko ya nasarta shi zuwa garin da ba nasa ba ko ya mai alkunyar da ba nasa ba sai zan ce mahmud akhi nake mahmud akhi am mahmud am mahmud akhi kaga sa akwai akhi amma wannan ba wani abu ne da mutane za su gane shi da shi ba kila ma in kira mahmud din sa an afi bayan kuma mahmud nake nufi kai kuma sai ka dauka wani mutum ake nufi wannan shi ke kira tadlisu shiyukh tadlisu taswiya tadlisu shiyukh da kuma tadlisu al-itnad to bayan wannan akwai da yawa akwai tadlisul aqaf wanda zai yi ruwaya a gurin sa da'ifi ne amma sai ya raba shi da wani wanda ya tabbata kuma na zai yi mun ga na ji daga gare shi na ji wani hadisin daga gare shi amma ba wannan ba misali sai ce asalin wanda ya rawaito hadisin Ibrahim ne amma sai ce an Ibrahimu Abdurrahman lalla Abdurrahman cika ne sai a yi da cewa ai sai ka zo ka ringa ne ai ko da Ibrahim da'ifi ne amma dai Abdurrahman cika ne dan haka hadisin ya inganta kaga wannan tadlisul aqaf akwai tadlisul suku akwai tadlisul irtal duka malamai sun yi magana kuma masu yin tadlisin ma an raba su tabaka tabaka amma dai hadisi na mutumin da mutane sun kasu gida biyar akwai mutumin da yake yin tadlisin hadisi amma nadir nadir akan min alqalil dan kadan yake yi wannan malamai suna karɓar riwayarsa akwai wanda yake yi kaɗan ya fi nadir yawa amma kaɗan ne amma ana karɓar riwayarsa saboda kasance wata malamai sun yi yadda da ingancinsa duk yana wannan tallifin ana karɓar riwayarsa akwai wanda kuma an tun yana tadlifi amma tadlifinsa baya yi sai an tikat sai mutanen da ce in ka duba inda ya tadlifi za a ga cewa mutane ne na ƙwarai ya tadlifin su shi ma wannan ana karɓa akwai wanda kuma ba wannan bane yana da daraja ta uku ko ta hudu yana yin tablishi sosai yana yin tablishi sosai amma fika ne to shi wannan sai an tsaya gurin da yake haddakana ko ko sami'tu haddakana ko sami'tu ko akbarana ko anba'ana wanda yake nuna ya ji daga gare shi directly muna ganewa to shi wannan za a karɓi wannan riwaya dai amma wacce yake an in ka ce an baya nuna cewa kaji daga gurin mutum muna gani ya? idan ka ce an ba ta kai kaji ba ba ta kai ya baka labari ba ta kai ya gaya ma ba Wani riwaya sai an tsaya kore a saman mata wani isnadin da ya tabbatar da ita ko kuma za a kaka a cikin riwaya ba lafiya. to sannan akwai kaso na ƙarshe waɗanda su kuma masu rauni ne dama ba a karɓar riwayar su kuma suka zo suna yin tadlisi kaga zulmatun ba'daha fawqa ba a wannan riwaya ce da ifiya ina baka an gane to al-hasan al-basri yana tadlisi sannan kuma in ka kalli hadisin an katada an al-hasani an imran ibn husayn to tunda an yake ba kai sami'tu imran ibn husayn ba to kaga akwai matsala ba kai sami'tu imran ibn husayn ba kaga akwai matsala to wannan sune illa guda biyu na farko ba'uf din al-hakam ibn Abdulmalik, na biyu kuma a al-hasan al-basri hasan al-basri bayan mujallid ne kuma ya ce an wannan riwayu guda biyu sun suka mayar da wannan hadisin ya zama da wannan isnadin ya zama da'ifi don kana so gane akwai tadlisi a hadisi ya zai ka gane malamai ta ce hanya biyu hanya ta farko shi mutumin da kanka da ya roto a jikin ce tadlisi ne kaga wannan kacce ne wa shahida shahidun min ahliha ko kuma wani daga cikin manyan malaman hadisi manyan malaman hadisi ya ce a nan gurin akwai tadlisi to wannan sune hanyoyi biyu da ake gane cewa a isnadin hadisi akwai tadlisi ko dai shi wanda ya tadlisi ya ce yayi tadlisi ko kuma wani manya daga cikin malaman hadisi kamar irin su Ibn Hajar al-Asqalani irin su Imam zahabi irin su Hafiz mizzi Mana ganewa irin su imam bukhari irin su islam ibn taimiyya da sauran manya-manyan katafaran malaman hadisi idan ka ce akwai talliti a nan gurin su aka tabbatar da talliti kaga hadisi ya zama mudallal muna ganewa shi yasa malamai ce dan kunne ba wai kowa bane yake zo ce annabi ya ce saboda wata ran zaka ce annabi ya ce sai kai karya kuma akwai maganganun da annabi ya faɗa ba amma mutane yanzu suka zo ce ma annabi ya yanzu misali akwai maganar al-fadayl ibn iyad wanda imamu sha'a imamu bayhaqi ya fitar da ita maganar fadayl ce ibn iyad amma dole zai bada da labari wai sai ce annabi ya ce wai annabi sallama ya ce wai yana tausaya mutane uku na farko aziza qaumin zal mutumin da yake da mulki ko wata daukaka a cikin mutane sai ya zama kaskanci na biyu ganiya niftakar mawadacin da ya ba shi da kosisi na uku aliman bainan juhal malam ya tsakanin jahilai wannan magana tana yawo kaga magana ce ta al ibn iyaz kamar yadda imam al-bayhaqi ya faɗa kaga ne amma ta zuwa a cewa annabi ya ce to siya mutane guda uku yanzu akwai hadisin da muka saba maganar laraba ce ba hadisi ne. amma sai yanzu mutum zai ce ma yana nan farkon majma'ul bahrain littafin islamiyya jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha wannan ba hadisi bane amma don da sai ai annabi ya ce jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha ilmin hadisi ilmi ne da sai ka zauna da malaman da suke yi koya ma yadda ake ilmin hadisi don ya gane cewa magana annabi sallama ya fi karfin kowane mutum kawai yana da wani a bakin mai shayi ringa ta annabi ya ce sai ka yi ilimi ka karanta maganganun malamai sannan za a gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko bai ce ba ina fatan mun gane tadlisi dai a takaita ka Allah ta'ala ya kama dace babu da'watul walidai babu mun sha bakwai zai magana akan babu da zai magana akan addu'ar iyaye قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما أخرج هذا الحديث أبو داود في السلاة والترمذي في البر والدعوة وابن ماجه في الدعاء وأحمد في مسنده وأن حديث na karanta shi bin fassara ba eh ai abin da hadisi yake cewa magana Abdullahi dan Umar ce cewa kukan iyaye na fassara shi iya daga cikin saba ma iyaye kuma mummunan zulubi ma'ana ka yi abin da iyayenka saboda bakin ciki har za ki kuka to wannan yana cikin saba ma iyaye kuma mummunan zulubi to wannan hadisi na ma karanta yanzu wannan hadisin da muka karanta bayan Imam Bukhari ya koro isnadi zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu da'awatin mustajabat lahun addu'o'i guda uku ababan karba ne a gare su ma'ana Allah zai karbe su in dai an samu wannan addu'o'in guda uku to Allah zai karbe su la shakka fihinna babu kokonto a cikin karba wannan addu'ar Allah zai karba abu na farko da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta kawai ka zalunci wani ba dalili zalunci shi sa Allah ya faɗa cikin hadisin kudisi cewa idan ka daga mutum ya cuce ka ce Allah ya isa Allah zai ce na rantse da buwayata sai na taimake ka na amsa ma addu'an nan koda bayan ba sai Allah ya saka masa in dai ka zalunci mutum to lalle in yace Allah ya isa to ya gama yin addu'a ba wai sai ya daga hannu addu'a ina cewa Allah ya isa shikenan Allah ya isa daukan mun fanka to kuma Allah zai daukan maka addu'a ta biyu wa da'awatul musafir da addu'ar matafiyi lokacin da yake tafiya daga nan zuwa Jigawa daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Saudiya daga nan zuwa Ghana Kotonou tafiya duk addu'ar da kai a nan Allah zai karba saboda kasancewarka a halin mai halin tafiya shi ta idan muka kalla hadisin muslim dan an nuna mana cewa duk da Allah yana karbar addu'an matafi akwai abin da yake hana karɓar addu'ar shine cin haram hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi shine cin halalin ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim a cikin suratu al-mu'minun sannan zo suratu baqara yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga da an ce suka halali daga nan manzo Allah sai ya ambaci wani mutum farkon abin da aka ce yutilu safa yana tsawaita tafiya kaga tafiya tana daga cikin dalilin da yasa ake yin me ake karba addu'a ash'aka adbara yayi kura kansa yayi kata kata saboda tsananin tafiya dan ma gane za a karba addu'a ta shiga shi kuma a cikin mafi kaskancin hali sannan ya mudu ya dai ila sama ya daga hannunsa zuwa sama manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa Allah yana jin kunya bawa ya daga hannunsa ya roki Allah Allah ya ja masa da annin imti kaga wannan ma dalili ne ka zaka fa addu'a sannan kuma me yana cewa ya rabbi ya rabbi shi sa suna da mazaga waɗansu mutanen in suna so su su bayar da addu'a sai karama ma rabbanoni na cikin alƙur'ani sai sai ga rabbanonin ƙur'ani karanta duk wanda zai roki Allah yana so a karɓa da rabbu yake kiran Allah رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الاهالي هذا على يوسف فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره ان يعد يتوفني مقيما والحكم مثال النبي ادم بيجي سؤال لا جافر كما تسيدا ده هواء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تدون نبي ادعي ربنا ربنا انك اتيت فرعون وملعه كذا كذا النبي قلب موسى rabbi firli wal walidai duk da rabbu ake amfani saboda kira sunan Allah da ar-rabbu zai amsa kaga wannan mutum ga tafiya ga matakanciyar kama ga daga hannu ga ya rabbu ya amma sai dai wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram cin sa shan sutura ta haramun a islamiyya lokacin muna ya rafi ake wa guziya bil haram sannan ya yi guzuri da haram zo na ya kuskure ne wa guziya bil haram an ciyar da shi da haram Al-Gada ba shi abinci ba an ciyar da shi da haram ba yi guzuri da haram ka san so da yawa a islamiyya ana fassara abu da yadda aka dama muna yara idan ka zo ka ce idza ta'ayyanat an najasa ko yusla mahallaha sami fa in tabattat wa ta idan ta fanfan <laughs> mai litbas rikitarwa ko da ƙwaya ɗayan ce ta jira a nan gurin ba a ganta ba a gurin malaman fikin sai ka wanke rigar gaba da kaga ba ƙwaya ɗaya nan da ba ganta ba a nan ta jira amma ba a ganta ba amma ta rikitar ba ka san inda take ba to in ki yatsan sai ka dauki rigar ka tsoma ta a cikin ruwa ka wanke ka wanke gurin ko baka wanke ba to shine abin da ake nufi sai ce amma fa inin tabbatar idan ta fanfan sama eh to shi za wata rana taɓa wuce ta islamiyya na kasa hakura sai na kira wani mai nasiha yana karanta wai a hadisin nan al-muslimu man salima al na min lisanihi wa yadi sai ni jina fassara wa yara musulmi shine wanda ya musulmi sallama ya harshen ta da hannunsa na kira shi na imanin da Allah ya koya ma wannan nace malamin musulunci to gaskiya wannan kuskure shawarar da zan baka shine ka daina koyarwa islamiyya kai ma ka je ka shiga islamiyya mai kyau al-muslimu man salima salima ai fi'lu madin ne ainul fa'il shine almuslimuna musulmi shine wanda musulmai suka kubuta min lisanihi wa yadi daga harshensa da hannunsa ma'ana ba zai zage su ba zai gulmar su ba zai ci mutuncin su ba sannan ba zai amfani da hannunsa ya cutar da su ba amma zai na wannan fasara mutane abin da ba gane ba shine in ka zo ka tara mutane kana gaya musu abu ba daidai ba Allah ya rubuta an jira na alkiyama Allah ba zai baka dan ya gama ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula in baka sani ba aka ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun an tambaye sayyidina Abubakar me ma'anar wa fakihatan wa abba yace to ni yanzu idan na fassara Qur'ani da ra'ayi wata sama ce za ta lullube ni ran da Allah zai mun azaba wata ƙasa ce za ta ɗauke ni a ranar ta ɓoye ni a ran da zai mun Allah zai mun azaba sai ya fassara ba sai na abubakar an tambaye shi wa fakihatan wa abba bai fassara ba amma yanzu zai ga gigi kawai mutum ya zo ya shi ma yanzu ya dawo zai fassara abin da ya ga dama a hakan ma kana tafiya akwai abubuwa da wadda kana gano cewa abu kaza ba haka ake fassara shi ba shi ta kullum sai ka zama kana cin karatu ina ba ta gane sannan na uku wa da'awatu walidaini ala waladihima da addu'ar iyaye akan ɗansu karka yadda ka ringa ɗanka mummunar addu'a karka yadda ka yi ɗanka mummunar addu'a wata rana ana ba da tarihin abdurrahman su dai na da cikin abin da aka faɗa shi ne idan yi yau mahaifiyar talifi yana yaro in ta haɓe shi sai da mai Allah da ke ka zama limamin harami ba ɗan banza ɗan iska inan ne duk ba wani. in Allah da ke ka zama limamin harami laifi fa a lokacin ya ce shi yana tunanin cewa sai ka zama limamin haramun wani mugun abu ne amma daga baya sai Allah ya karba addu'a ce ya zama limamin harami duk limamin harami kuma me za ka faɗa game da karatun su zai ba wani wanda ake so a duniya irin shi shi limamin duniya ne duk kasar da ya sai an mutunta shi malami ne dakta ne mai kuɗi ne sannan malami ne yana sallah a harami kullun sallarsa ta ninninka taka ninkin baninki amma ga addu'ar da mahaifiyar take masa Zinar da ɗanka zai lalace kar ka mai mummuna addu'a babban darasin da zaka dauka shine ga annabi nuhu dan gidan annabi nuhu ai ya lalace har lokacin da ake annabi nuhu ijilanci da shi ake masa yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru har aka zo aka ce ya kere jirgi ya bar garin amma ɗansa bai biya bi ba da ruwan ya zo zai sako yana kan jirgin ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al kafirin kai ɗana zo ka hau wannan jirgin mu tafi da kai karka zama daga cikin kafirai nan ma bai da babansa bai ce ai ta'awu ila jabalin ya'timuni min al-ma a ba gwancan dutsen dan zan je na ai dai ruwan bai ishe kure dutsen nan ba baban sai ce la asimal yawma min amri Allah illa ma ba ko wanda zai gujewa al'amarin Allah yau sai wanda Allah ya yi wa rahama aka sakko da ruwa dan sai na cikin wanda za ta halaka amma ya koma gurin Allah ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakim Allah wannan faɗa na ne ni kuma annabi kuma alƙawarin ka gaskiya ne Allah kai ne mafi iya hukuncin masu hukunci daga nan Allah ya dakatar da shi yace yace ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amila ko an innahu amalun ko amila ko amalun ghayra salih wala tasalli ma laysa laka bihi ilm Allah ya dakatar da annabi ne amma har ya tafi zai halaka so yake Allah ya dawo da shi kan hanya amma da kai ɗanka na lalacewa to kuma sai ka bi shi da mummunan addu'a kaga shi kenan ya ringa tafiya a cikin lalacewa har abada waye kai Allah ba zai jarrabe ka da danka ba ai duk wanda ɗanka ya lalace ba wai shi ɗora shi akan hanyar lalacewa ko bai so ya lalace ba amma ya lalace wani za ga ya lalace ya dawo hanya wani za ga ya lalace ya tafi kenan saboda haka Allah ya kaddara masa kayi iyayenka kayi iyayenka kayi iyayenka amma bai gyaru ba duk halin da ɗanka yake ci karka je ka mai mummunar addu'a babu laifi ka ringa ɗaukan masa mataki amma ka ringa mai kyakkyawar addu'a ka sa goshinka a ƙasa ka ce ya ubangiji ka shirya min da shi ran da Allah ya shiryar da shi sai ka sha mamaki ran da Allah ya shirya da shi zaka sha mamaki akwai manyan malamai wanda in ka tashi magana yin sai ka sai ka ambace su amma da kuma alalakaci duk wani abu da ka sani na barna suna yi in na ce ma wai malamai ba wai ne yanzu ba na ga. amma Allah ya shirye su suka zo suka yi ilimi suke yada addini har yanzu ka zo kana hukuba kana tafsiri kana karatu sai ka ce wani lalla ba kana tarihi ma ka ji kowaye shi da haka dai wannan addu'o'i ababen karba ne da haka in an zalunce ka kai kai addu'a Allah zai karba da haka kai zalunci dan ka amma addu'a Allah ya karba in kana halin tafiya kai addu'a ƴaƴanka ka ringa musu addu'a mai kyau ko da yaushe kar ka je ka ringa musu addu'a mara kyawu ko Allah ya karbi wannan kyakkyawar addu'a taka ya sa su akan hanya Allah ta'ala ya kama dace قال حدثنا أياش بن وليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن شرحبل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bayan imam bukhari ya koro isnadi zuwa ga abu huraira sai abu huraira ya na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mata kallama mauludun minan nas fi mahd illa isa ibn maryam wa sahib jurayj annabi sallallahu ba wanda ya yi magana a cikin tsimma ba yana yaro ba a cikin tsimman haihuwa sai mutum guda biyu ma'ana dai ran da aka haife su a cikin tsimman haihuwa mutum biyu ne amma yara an samu wanda suke magana wanda lokacin magana su biyu ba suke magana ina ba kan gane manzala salama ya ce sai dai isa dan maryam da kuma jurayj kila sai aka ce da annabi sallama ya nabi allah sallallahu alaihi wasallam ya annabin allah wa sahibu jurayjin menene sahibu jurayjin menene labarin sahibu jurayj jama'atin Allah sallallahu alaihi wasallam قال فيه فإن جريجا كان رجلا غاهبا في سومعة له في سومعة له yake shi jureji ya kasance mutum ne rahib kalmar arrahabu daga alkhawfin ma'ana mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai ibada mai yawan ibada muna gane ha yana kan a wannan sau akta shi ne suka ce ɗaki ne da ake yin sa can saban masallaci bina'un ne murtafe faukar gida a sama ake yin shi kamar wannan hasumiyar ne to ɗaki ne sai a ɗauke shi ɗaki na ibada da gurin shiga muna gane to yana cikin wannan gurin wa kana ra'i bakar ya'wi ila asfali sau ma'atik sai aka samu wani mai kiwon shanu in ya shanu sai gari sai zo ƙarƙashin wannan ɗaki na na na jurai sai ya zauna wa kanat imra'atun min ahli alqarya tahtalifu ila ar-ra'i sai ga wata mata daga cikin mutanen garin shi ya kuma cikin gefe na ibada mata daga cikin mutanen garin tahtalifu ila ar-ra'i ma'ana tazhabu ilayhi wa tarji'u ila baytiha tana zuwa gurin sa aka ce idan ka ce ikhtalafta ilayhi ka je gurin shi ba kuma kun yi sabani ba idan ta ikhtalafu ala shine sabani muna gane ma to tana kai kawo ta zo gurin wannan mai kiwo ta koma gaba to ana cin wannan hali fa ta ummuhu yawman faqalan shi kuma durai wata ran sai baba ta zo sai ta ce ya durai wa huwa yusalli ce ya kai dana durai, a lokacin shi kuma durai yana sallah yana bauta wa Allah faqala fi nafsi sai dure yake a cikin ransa wa huwa yusalli alhali na sallah ummi wa salati ya ubangiji ga mahaifiya tana kira na ni kuma ina ina cikin sallah fara an yu'assira salata kawai sai ya yanke hukuncin ya ga cewa kawai ya ci gaba da sallarsa dan bai kamata ya fara sallah ya yanke ba in ya gama ya ansa kiran mahaifiyarsa muna gane ثم تركت به الثانية sannan mahaifiyarta ta daga murya ta tsara cewa ya jurai fa qala fi nafsi ya faɗa a cikin ummi wa salati fara an yi asira salata ga ni ina kalla ga mahaifiyar ta kira ni kawai sai zaɓe ci gaba da sallarsa sun makara ta bihi salisa sannan ma ta ƙara daga sauti ta ce ya durai faƙala fi nafsi faƙala ummi wa salati sai ce ga ni ina kalla ga mahaifiyar tana kira fara an yi asira salata a wannan uku ma sai kai wanda ya ci gaba da sallarsa falamma lam yujibha qalat da ya bai amsa babar ta ba saboda yana wannan sallar sai babar ta ce لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومتات yace in kace ina addu'a ya kai gare kada Allah ya kashe ka har sai ka kalli fuskar karuwai shi ne matan da ke bayyanar da zina ko ke bayyanar da laifi ka karuwai ke yace sai kaga fuskar su kaga addu'a ta mata ai ba laifi ba kun man tarafa sai ta tafiyar ta fa utiya al bi tilka al-mar'a waladat wannan mata da take zuwa gurin mai kiwon shanin nan sai aka kawo ta gaban sarkin garin gata nan ta haihu amma ba miji fakala mimman daga ina kika samu da bayan ba shi da miji kuma ce ba maryam ba sai maryam ta ce ya ukhta harun ma kana abuki min atawin wa ma kana ummuki baqiya kaga ka ce fa atara ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil ma'd sabiya ya nan magana da yaro yace inni abdullahi ran da aka haife shi yace inni abdullahi kaga nan ne kowa zai zai dauki kafa ne jinjiri an haife shi ce inni abdullahi atani alkitabu wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ko to kaga ita ba maryam ba ta zo da da sai ce kala tadda min juraydi ai an juraydi kaga ta mai shari qala asahibu a sahibu sau ma'an wannan da yake ɗakin ibadar nan na sama kala na amsa ce shi kala ihdimu sau ma'ata wa'atu ne bi ku je ku ɗakin ibadar taka dama ba a da wuta nan ɗaya da kuma yanki sai ƙasun sai sai ce kare ke sarki ne ce in ji mu sau ma'aka wa a wuni bi ku ruguje wannan ɗakin naka na ibada ku zo min da shi wa zarabu sau ma'aka bil fa'us suka je suka kamo bakari da fartanya duk suka duk suka ragargaje wannan ɗakin na naka hatta waka ta ɗakin ya jibe fa ja'alu yadahu ila unqihi bi hablin sai kama hannun sa ka daure da igiya sai da suka kashi gurin sarki shi gure sun man kuli kabe sannan ka tafi da shi fa murra bihi al mumita lokacin da aka zo aka daure hannun nasa ana za a tafi da shi gurin sarki kawai sai ga irin karuwan sun haɗu kawai suna kallon suna kallon yau ga malamin da ke dakewa yana cewa laifi muke yana can yana ibada shi mutumin Allah ne ba shi ma an kama shi muna gane fara'a hunna dureji ya gansu fa gabas sama kawai sai ya murmushi wa hunna yanzurna ilayhi fil nas kuma suna cikin mutane suna kallon sa fa qala malik sai sarki yace ma taz'umu hadith me wannan matar take riyawa qala ma qala anna waladaha min me take riyawa kuwa eh tana yin da'awar cewa dan da ta haifa kai ne kai mata ciki kala anti taz'umin ke ta kike riya haka kike da'awar cewa ni namiji kike kala na'am kike kai ne mana haka mata akwai shari kala aina hada sadir to ina yana da kika haifa kalu huwa da fi hijriha shi nan dai a jikinta tana rungume da shi fa aqbal alayhi sai juya zuwa gare shi jureju da juna ya juya zuwa gare shi a wata riwayar riwayar ibnu sirin sai aka ce fa tawadda wa salla thumma aqbala alayhi sai jureju ya yi alwala sai ya sallata raka'a biyu muna gana sai ya je ya ce a bashi yaro da ya salla raka'a biyu ya roki Allah sai aka bashi yaron fa kana sai jureju ya ce da yaron man abu kuma yaron bai taɓa magana ba dama sai yaro waye babansa kai yaro waye babanka qala ra'il baqar yace ani babana shine wanda yake kiwon dabbobi yake yake kiwon saniya babana shine wanda yake kiwon shanu qala al-malik sai sarki yace anaj'al sawma'atak min dhahab to zamu mai ma dakin ka ya zama na zinari qala la qala min fidda qala la kace na azra fa yace a'a qala fama naj'alha da me zamu gina ma gidan naka qala rujuha kama kana kuma yadda ita yadda gidan yadda daki naki kuma da shi yadda yake qala sai aka ce da shi faman ladhi tabattamta me yasa kai dariya qala amran arabtu wani abu ne wanda na san zai faru na ga ya faru adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum yace abin da yasa ne dariya mahai wato addu'ar mahaifiyata ta ta kama ni kuma na ba su labarin yadda addu'ar ta wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi fi ya fitar da shi a cikin zikr bani Isra'il aka ya fitar da shi a tafsir Imam Muslim ya fitar da shi a cikin gurin walidain to idan mun kalli wannan hadisin za mu ga juraiju abin da yake yi sallah yake mahaifiyar ta kira shi bai ansa ba saboda yana sallah to ya kuma kai da zaka je ka saba ma iyayenka abin akan abin da haka dama in suka ma addu'a ne ke tunanin zai same ka me yake tunanin zai same ka mana da duk wannan yana nuna mana yadda zamu zauna da iyayen mu lafiya yadda zamu kyautata musu yadda zamu mutunta musu yadda zamu nemi albarka ta hanyar su a cikin rayuwar mu yan uwa abinda na karanta a yau zama daidai da Allah Allah ba mu lada wa allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa اللهم واتوب الى السلام عليكم ورحمه kuma insha Allah ma za mu nemi lokaci ko da aure a duniya mu karanta abin da yake da alaka da cikin fiƙi ne da abin da yake da alaka da musarar hali dan mutum karatu ne ilimi ya fi ka ba ko a wata addini da shamu ta mu yi shirka ko ko mu yi shirka idan ne ana ba ta nuna ne salamu alaikum